الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود أبو جاس ثبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن يمسي يمسي الاثنين أكو جوة dulqa'adati a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da tara ga watan tara a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunna al-manshura na al-sheikh al-hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi yau a tambaya ta 174 ما حكم السحر والساحر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى ما حكم السحر والساحر السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مخالفة القدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة وأما الساهر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نزلت عليه آية البقرة فهو كافر نعم. لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاف الآيات نعم آه، جزاك الله خيرا تنبيه ta ɗari da saba'in a wannan littafi da malamin ya tsara shi dama akan tsarin tambayoyi da kuma amsa akan babin aƙida yana cewa ma hukumu sihiri wa sahir menene hukuncin sihiri da kuma shi mai sihiri makon da ya gabata mun yi magana akan cewa wannan matsaloli daga wannan har zuwa na ƙarshe shikamaki ne na matsaloli a babin aƙida saboda miƙewar imanin mumini da tabbatar musuluncin musulmi da tsayawar mutum akan addini daidai za a tsoratar da shi daga wasu abubuwa da za su iya fidda shi daga addini gwargwadon hukunce-hukuncensu kamar da za mu zo mu ji musamman abubuwa irin a sihiri da suke kauda mumini daga dogaransa ga Allah da ratayarsa da alakarsa da ubangiji su mai da shi ya ratayu ya kuma dogara ga wani wanda ba Allah da ya halicce shi ba a sihiri kafin mu je kan abin da malami ambata nan kun ga bai mana ta'arifi ba ma'ana bai yi mana bayanin ma'anar sihiri ba a littafin ya ce dai a sihru mutahaqqiqun wujuduhu shi sihiri wani abu ne samuwarsa tabbataccen abu ne ma'ana tabbataccen abu ne akwai shi ana samunsa ba ƙarya ba ne shi ne mutu haƙiƙun wujuduhu wata asiruhu hakanin tasirinsa ma'ana mutu haƙiƙun wujuduhu wata asiruhu samunsa da kuma tasirinsa da tasirinsa a cikin mutane mai ake nufi da tasiri kalmar tasiri larabci ce haka take a larabci haka muka ɗauko ta muke amfani da ita hmm? magana ne? amma ba nasara ita ma kalmar larabci ce amma kuma wani abu take nufi daban na? a shiga zuciya ma wani abu ne daban abinda ake nufi a sa abu yayi abin da ake so shine abin da ake mai tasiri e misali domin asalin abin da suke nufi tasiri daga kalmar asar ne asar shine gurbi idan misali wannan rairayi ne sai na tsona wannan fen din a kai ko biran zai bar gurbi wannan gurbin shi ake ce ma asar asali a turance shine effect a turance la'alla zai fito mana da ma'anar abun turawa su suna effect shi ake nufi da tasiri yawa a yi abu ya kuma ba da abin da ake so ya yi yawa in a hausa ne mai za mu ce tabbatuwa ma daban gaskiya tabbatuwa wani abu ne daban Eh, hmm? biyan bukata tabbata ma wani abu ne daga karfafa ba ba shi bace to mu kyale shi inda har mun fahimci me ake nufi yi abu abin da kake so ka samu ya samu shi ake nufi da tasiri ka sa misali shi sa suke cewa alba'aratu ta ala alalba'ir, kashin raƙumi yana nuna maka alama ce asar ne na cewa akwai raƙumi ya wuce to kaga saboda ya bar gurbin wani abu domin asalin kalmar dai gurbi ma'ana ka ɗona abu a gan shi yawwa shine dai ma'anar abin nan kamar da dai na kalmar da take ba da ma'ana sosai shine effect yana da effect ana yin sa yana yiwuwa shine zancen da ake so a faɗa yawwa ma'ana mai sihiri in yi sihiri sihirin yana yiwuwa da gaske ko baya yiwuwa shi ake nufi da tasirinsa yawwa to shine yace as-sihru mutahaqqiqun wujuduhu wa ta'siruhu samuwarsa da tasirinsa duk gaskiya ne ma'a musadafati al-qadar al-kauni tare da dacewa da shine musadafa tare da dacewa da alƙadarin qadar al-kauni ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ɓangaren halitta ba ta ɓangaren shari'a ba yawwa mun san abubuwan Allah subhanahu ta'ala yawwa ko shar'iyya ne ko kauniya shar'iyya shine abin da Allah ya bada umarni a yi kuma yana son sa ya yadda da shi kauniya kuma abin da ya bada damar ya faru ko da baya so ko da baya kaunar abin ba zai bada lada a kai ba bai yadda da shi ba to kun ga wannan sihiri ai ba abin so bane amma ana yi kuma yana yiwuwa don haka sai a sashi a babun alkadar alkauni ba alkadar shar'i ba to kafin mu je da malamin bai bayyana mana me ake nufi da sihiri ba na binciko mana daga maganganun malamai mai ake nufi da sihiri sihiri a lugar larabci za mu fara sa kafin ma'anarsa a shari'a yana da ma'ana ta lugan larabci yana da ma'ana kuma ta shari'a in an ce shari'a abinda in an karanta a ƙur'ani ko an karanta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anar da za a ɗauka shine ma'anar ta shari'a amma ma'anar luga ana nufin a lugar larabci balarabe tun kafin shari'a ta zo ko wahayi ya zo manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi wata kalma me yake nufi da ita a larabci to ne shi zamu ji suna cewa a lafazin sihiri masdari ne daga fi'ilin sahara saharu a babin fataha yaftahu sahara ya yi sihiri yasharu yana yin sihiri yana da ma'anoni malamai suka kwalkwale za su iya mai da shi zuwa ga ma'anoni har guda biyar a larabce in an ce sihiri daga cikin ma'anonin shine sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairihi a juya abu daga haƙiƙaninsa zuwa ga wani abu daban ba haƙiƙaninsa ba wani ana ce masa sihiri duk abin da za a canza masa haƙiƙanin yadda asalinsa yake ya koma wani abu daban to sunansa sihiri a shi yasa larabawa suke kiran sihiri sihiri saboda yana canza lafiya zuwa rashin lafiya lafiya kalauce da zaman lafiya to idan aka yi sihiri sai a koma a sami rashin lafiya a madadin lafiya kun ga an canza wani hali da hakika daga yadda take zuwa wani abu daban yawwa hakanan kuma a wannan ma'anar suna cewa akwai sihiri na kalma iya magana idan allah ya hore wa mutum iya magana suna cewa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi yana cewa inna min albayani bayani da sihira. lalle bayani ma akwai sihiri a cikin sa akwai wani bawan Allah da Allah ya hore wa iya zance in yana magana sai ya dauke maka duk abin da da kake tunani saboda iya zancensa ya mayar maka abin da baka san shi a haka ba ka ji kawai dole sai zancensa za ka karba. saboda Allah ya hore masa iya fasaha yanzu za ya ɗauke hankalinka duk wani tunani ya kwace maka ka koma zuwa kwakwalwarsa sai abin da ya gaya maka wannan a larabci ana ce masa sima sihiri saboda kamar a ce ya sihirce ku da magana ba wai asirin ne ba amma iya maganar ne ya kware a cikinta yadda in ya yabi abu to ba dama sai kun ɗauke shi abin yabo in yana sukan abu duk sai kun yadda abun suka ne to kwarewa a magana tana sa wannan na taɓa ku labarin wani marubuci da can da aka yi shi ana ce masa aljahid aljahid marubuci ne mai ya iya larabci sosai kuma ƙwararre ne idan ya rubuta maka abu suna cewa idan ya samu takarda fara yana so ya ce maka baka ce to yana da kalmomin da zai amfani da su da in ka karanta wannan kalmomin sai ka ji cewa farar takarda baka ce saboda tsabar iya zancensa ya iya zakulo maganganu yana da wani littafi da ya rubuta akan falalar bakar fata idan kana karanta sai ka ce duk duniya ba dan adam mai daraja irin bakar fata shi kuma balarabe ne saboda yana zaune da bakar fata ya tausaya musu yadda ake wulakanta su to sai rubuta ya rasu tun 200 da wani abu na hijira annabi sallallahu alaihi yau ya kai shekara 1200 da wani abu hmm. babban malami ne a larabci to kun ga wannan za ka iya kiransa shi ma sigiri ne don ya canza maka abin da ka san hakikarsa zuwa wani abu daban wannan ma'ana ta ɗaya kenan a ma'anar sihiri a larabce yawwa canza abu na biyu suna cewa alkhida'u wal istimala yaudara da janye hankali shi ne ka iya kira rufa ido ko yawwa shi ma ana kiransa a sihiri na uku al-lutfu wa diqqatu buyan abu da rashin bayyanarsa a ce ba a gane asalinsa ba yana da tasiri ana ganin yana aiki amma ba a san inda yake ba wannan shi ma ana kiran abu sihiri shi sa har suke cewa a mun lura da littafan aƙida mafi yawa da suke magana akan sihiri in ka karanta kitabu tauhid da sharhun kitabu tauhid suna cewa as-sihru ma latufa sababuhu ko wa khafiya yau duk abin da sababinsa ya ɓuya ba a san ya aka ya faru ba shi ake ce masu sihiri a shi sa har suka kawo waƙar wani mawaƙi muslim ibn walid al-ansari yana cewa ja'altu alamatil mawaddati bainana masa'ida lahdin hiya akhfa min as-sahri ko min as-sihri na sanya alamar soyayya tsakaninmu wato wani dan lokaci ne wanda yake boyayye ɓuyan nasa har ya fi sihiri ɓuya saboda ya nuna cewa sihiri abu ne mai buya to idan abu buyansa ya yi yawa an kasa gane shi ana kiransa shi ma sihiri wannan la'alla daga nan bahaushe ya samu lafazin asiri yake kiran sihiri ko ban sani ba dai kila ko zama hmm. ko ba daga nan ba ne dai wannan ma'anar ta dace yauwa saboda sihiri dama eh, la'alla kuma daga lafazin asirin din ne bahaushe ya juya shi ya mai da shi asiri eh wannan kuma shine akrab hmm. to za ga bahaushe yana cewa asiri an wa wani asiri ba ana nufin sirranta wani abu shi yana nufin sihiri hmm. ma'ana ta uku kenan ma'ana ta hudu shine alfasad barna abu ya lalace har suna cewa ta'amun mashur abinci mai sihiri ma'ana abinda an bashi ya lalace ana ce kuma ardun mashura idan ruwa ya yawa ya ruwa ya zuba ake ruwan sama ma mako mai karfi har ya zama cewa ƙasa ba ta iya tsuro da abin tsoro saboda ruwan ya yi mata yawa shi ma ana cewa ardun mashura ma'ana ardun fasida ya ƙasa da ta lalace wannan ma'ana ta hudu kenan ma'ana ta biyar kuma al'ibah shi ake nufi da sihir al'ibah ana nufin al-buht wal kadhib ƙarya wannan dai ma'anoni guda biyar su ne ma'anonin wato sihiri a lugan larabci ba a shar'ance ba shi yasa wani malami yake cewa in mun lura da ma'anonin nan guda biyar baki ɗayansu babu wata ma'ana mai kyau yace ko wannan ya isa ya nuna mana sihiri ba ba shi da kyau ba shi da wata kalma mai kyau hatta a larabci da zaka ce kalma ce mai kyau ko ma'ana ce mai kyau ta wannan kalma ta sihiri duk ma'anonin su ba su da kyau canza abu daga hakikar sai ya koma wani abu daban ko yaudara ko kuma ƙarya ko ɓuya da rashin bayani duk abin da aka ce ɓuya da rashin bayani ya fi kusa da munafinci munafinci fiye da kasancewarsa wani abu na alheri to Allah raba mu da waɗannan irin ayyuka marasa kyau to ma'ana ta shari'a malamai suna cewa kafin a yi maganar ma'ana ta shari'a dangane da sihiri in ka karanta littafan malaman aƙida don su suka yi wannan maganar da yawa da kuma malaman sharhin hadisai kamar musamman ibn hajar al-asqalani su ibn rajab al-hanbali da suka rubuta sharhohi akan sahih bukhari sahih muslim su malam nawawi littafan da suka rubuta akan sharhin hadisan da suka zo a wannan babin shi ma masdari ne na sanin waɗannan al'amura to amma wasu malamai suna cewa kafin mu kai ga wannan akwai buƙatar a yi tambaya akan shin sihiri da gaske ne ko ku ƙarya ne ai kun ga abin da muka fara karantawa a amsar tambayar mutahaqqiqun wujuduhu wa ta'thiruhu to wannan ya faɗa ne a babin abin da yake shine daidai domin shi da ma mai littafin da muke karantawa manhajinsa mun sani baya kawo mana maganganun yan bid'a baya kawo duk abin da ba daidai da qur'ani da sunna ba baya kawo shi shi yasa kun ga sai kawo mana kawai abin da ke shine daidai din cewa sihiri da gaske ne ana yin sa kuma yana ci wannan ita ce aqida ta daidai jumhurin malaman sunna ra'ayinsu kenan cewa sihiri da gaske ne ba ƙarya ne. ana yin sa masu yin sa suna yi maganar hukuncin sa daban sa za mu zo mu ji me hukuncin yin sa ko ya zama kafirci ko ya zama haram za mu zo mu ji ba shi da halacci ko ta fuska ɗaya da za a ce ya halatta a yi sihiri bai halatta ba amma zancen da muke magana anan shi shine in an yi shi da gaske ne yana yiwuwa ko ko ƙarya ne to malaman sunna baki ɗayansu ko in ce mafi yawan su sun tafi ga cewa sihiri da gaske ne in an yi shi kuma yana yi domin suka ce Allah subhanahu ta'ala a wannan ayar da mana ya karanto mana gefanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون haka ya take aiko yawwa kun ga anan Allah madauki yayi magana akan a ya ta'allamuna min huma ma yufarriquna Allah ba zai faɗi abin da ya ce ana koyansa bayan kuma ba haƙiƙa ba ne ko ɗaya kenan suka ce sannan wai ta'allamuna ma yufarriquna bihi a bainal mar'i fa ta'allamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koyan abin da in sun yi amfani da shi to yakan raba tsakanin miji da mata haka Allah ya faɗa to kaga Allah ba zai faɗi abin da baya aiki ya ce an koye shi kuma yana aiki bayan a ce mana ba gaskiya bane mun fahimci wannan yawwa sannan kuma ya faɗi cewa suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfani su ba don haka ra'ayi na gaske shine sihiri gaske ne tsafi gaske ne ana yin sa kuma yana ci amma fa ba daidai bane yawwa karka zo ka ce a ai duk ƙarya ne rufa ne kamar yadda aka samu wasu kauli na biyu daga cikin masu ra'ayin da ya saba wa haka wasu sun ce wai ai kawai yaudara ne kawai rufa ake maka kai da ka ga abun ba hakika ka gani ba idan ka ne aka yi wasa da shi ya ga abu kamar ya auku alhali ko ba abin da ya auku wasu suka ce haka ne daga cikin masu wannan ra'ayin akwai abu ja'afar al wanda daga cikin malaman ilmul kalam a cikin malaman shafi'iyya hakanan abubakar aljassas daga cikin malaman hanafiya shi ma ya ce abin sihiri ba shi da hakika kai har ibn hazmin ibn hazmin al zahiri kun ga tare da cewa akwai hadisi ingantacce mutawatiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sihiri hatta abin da ya shafi cewa an taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri hadisi ne ingantacce zan zo magana kansa nan kaɗan insha Allah amma duk da haka ibnu hazmin yana cikin waɗanda suka ce sihiri ba hakika bane domin me kila wani zai tambayi me sirrin ibn hazmin yana girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai a nan gurin ya fada wannan kwari saboda ibn hazmin a babun aqida aqidar mu'tazilawa ya dauka yawa a wurare da yawa ya tasirantu da mu'tazilawa akan aqida su yake bai tafi saboda amfani da hankali su kuma mu'tazilawa suna fifita hankali akan nassi idan hankalinsu ya fahimci abu ko ka kawo musu aya ko hadisi su a wannan ayar ba haka ake nufi ba ai abin da muka fahimta ta hankali shine daidai shi yasa zaka ga har za su kore maka wata aya ko su karyata aya ko hadisi wannan aqidar mu'tazila kenan su cewa suka yi wannan magana sihiri a ce ma wai wani abu yana komawa daga asalin sai koma wani abu daban duk ba haka bane kawai kai ake yaudara ka ga abun kamar haka alhali ba haka bane to in kuma muka koma muka ga littafan hadisai da kuma abin da Allah maɗauki faɗa mana a cikin alkur'ani musamman a wannan aya da makaranta za mu ga cewa abin ba haka bane yawa magana ta gaskiya ita ce sihiri da gaskiya ana yi kuma in an yi yana ci wannan shine gaskiya maganar an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri asalinta ta zo a hadisai ingantattu masu yawa musamman a cikin sahih bukhari da sahih muslim duk sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama wani bai yahudi ya yi masa sihiri a har yake ba da labari da kansa cewa ana wato sa masa wani abu a kansa sai ji kamar yana wani abu alhali bai yi ba sai ji kamar ya je ma iyalinsa alhali bai je wa iyalinsa ba to shine har mala'ika jibril ya zo ya bashi labari ai sihiri aka maka kuma inda aka yi abin shine da gashi da kum aka hada gashin kan manzo Allah sallallahu alaihi aka samu aka hada da kum aka je aka tona shi a cikin wata tsohuwar rijiya aka binne aka boye mala'ika jibril zo ya gaya masa aka je aka samu wurin aka tono shi aka warware shi annabi sallallahu alaihi kuma ya samu lafiya wannan hadisin ya inganta masu sukan wannan hadisin bangare biyu ne akwai masu wancan ra'ayi su mu'tazilawa da basu yarda irin wannan abu na ukuwa ba akwai kuma mutanen da suke ganin dan me za a ce wannan irin na ƙasa ta samu manzon Allah sallallahu sai su ga saboda girmama annabi to a ƙaryata wannan hadisi mun fahimci wannan wannan kuma atifa ce ba ilimi bane nan ce atifa ma'ana kawai abu ne da ranka yake sha'awar ya zama haka alhali ba dalili bane yau magana dalili ana bin abin da ya tabbata ne annabi ne da kansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa ko da annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya same shi na sihiri to ana ɗaukar sa ne a layi ɗaya da rashin lafiya da ya yi zazzabi ya yi ciwon kai lokacin da ciwon kan da ya yi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya rasu wanda shine kwanciyarsa ta ƙarshe Allah ya karɓi ransa wani irin ciwon kai ne da shi kansa yake bada labari don wata rana yana rashin lafiya yana ciwon kai sai wani daga cikin sahabbai ke tambaye sai ya rasu kai ma kana zazzabi kana ciwon kai haka mai tsanani sai ce aini ciwon kan da ake min irin na mutum biyu ne naku ma'ana kamar a haɗa mutum biyu ciwo to haka nawa yake shi yasa sallallahu alaihi wasallam randa da ya dawo ran ya fara wannan ciwon kan na rashin lafiyar da bai tashi ba ya rasu ya dawo ne daga bake an je an binna wata gawa yana dawowa kansa yana ciwo mai ruwa hadisin ya ce ciwon kan manzo Allah sallallahu alaihi zafin ciwon kan ana jinsa a rawaninsa in aka taɓa rawanin za a ji shi kansa rawanin zafi ne da shi saboda zafin ciwon kan da manzan Allah da Allah maɗauki ya sa masa ba dan komai ba saboda Allah subhanahu ta'ala a tsarinsa yana ba wa mutane jarrabawa ne ya jarrabe su gwargwadon imaninsu wanda duk ya fi daraja to Allah ya fi bashi rashin lafiya mai karfi saboda ladansa ya fi yawa domin asalin rashin lafiya ana baka ne don a jarrabe ka ka samu lada ta hanyarta to in ko akwai wanda ya fi cancanta da ya samu lada shine wanda ya fi kowa daraja don haka mm, rashin lafiya kada mutum ya ɗauke ta a matsayin wani wata rashin soyayya ce daga Allah in Allah jarrabe ka da wani abu ka yi haƙuri ba laifi ka nemi magani shari'a ce ka nemi magani amma kar ka rika fushi kada faɗin maganganu akan Allah subhanahu wata'ala to kun ga a ce manzo Allah sallallahu alaihi ko an masa sihiri to irin wannan ciwo ne kamar da zai ciwon kai zai zazzabi zai rashin lafiya kuma ba na kasu bane banda wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan sihiri da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba isar da manzancinsa ba bai shafi wannan abin ba yau domin Allah subhanahu ta'ala ya kare manzancinsa duk abin da Allah ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa al'umma to daga farkonsa har karshen sa an kawo shi tsaf babu abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta komai ba bai kuskuren komai ba kuma sannan bai ɓoye wani abu da gangan ba ƙur'ani a cike yake da haka kar wani ya zo ya ce a ah, to ai la'alla ran da aka yi masa sihiri an saukar da wata aya bai san da ita ba don haka ba ta cikin qur'ani babu wannan magana yawa qur'ani tsaf yake babu wani abu da ya same shi na tasirin sihiri da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ma ba wani lokaci ne mai yawa ba lokacin wannan sihiri din Allah madaukaki ya warkar da shi magana ta kare to wannan kenan to me sihiri a shar'ance mun ji a lugar larabci mun ji tasirin sa hakika akwai shi amma a shar'ance akwai ta'arifi da yawa da yawa wani malami da ya rubutu a kai ya kawo definition na sihiri kimanin bakwai daban-daban lokaci ba zai ishe mu kowanne in bi shi a nan ba amma na karshen da ya faɗa saboda ya ce ya har haɗo gaba ɗayan mafi yawan su ta'arifin da suka kawo in ka karanta za ka ga bayani ne na ma'anar sihiri ta hanyar bayanin nau'o'insa kawai ko kuma wani sai maka bayanin ma'anar sihirin ta hanyar bayanin yadda ake yi wani haka yi yawa amma ma'anar meye sihiri kuma me ake nufi da shi shine kawai zan kawo mana malamin yake cewa abinda ake nufi da shi shine itiyanu nafsin shiriratin amran khariqan ضارا غير inda muzawala مزاولتها قولا au فعلا محرما في الشرع أجرى الله سبحانه سنته الكونية عنده ابتلاء ma malamai suna cewa idan za ka yi ta'arifi kai ka kawo ma'anar abu to suna cewa daga sharaɗinsa ya zama mai jami'an mani'an mai ma'anar jami'an mani'an definition da ma shi ake nufi da ta'arifi kai yi defining abu ka ce abu kaza shine kaza dama mai ake nufi ko bature in ya ce kai defining abu ai so yake ka sa masa iyakokin da duk abin da ake bukata zai shigo ciki duk abin da ba a so kuma zaka ture shi waje shine ma'anan ya zama jami'an mani'an duk abin da ake so a fahimta ta hanyar wannan kalmar ya shigo ciki duk abin da kuma ba shi da alaka da shi za a samu abin da ya cire shi shi yasa zaka yi a wajen sharhin ta'arifi ana cewa akwai muhtarazatut ta'arifi. abubuwan da za su fidda kaza sai ce da muka ce kaza to ban da kaza da muka ce kaza to ban da kaza to wannan abin da yake cewa shine a samu nafsin shirira dan malamai suna cewa babu mai sihiri sai mai mummunar zuciya shine kawai mai yin sihiri saboda alakarsa da aljanu da umarnin da za su bashi da bautar da zai musu garin ya cutar da wani ko kuma garin yana gaya baiwa kansa kariya ba a dogara ga Allah ba sai a dogara da waɗannan hanyoyi da shaidanu za su sa shi ci shi sa yace itiyanu nafsin shiriratin rai mai sharri a zuciyarta ta aikata amran khariqan wani abu da ya keta al'ada da ba a saba ganin sa ba shine ma'anan khariqan da ya ta al'ada barrad abin da ke cutarwa nafi in ba shi da wani amfani inda muzawalatiha Ƙaulan au fi'lan yayin da ta aikata wani kauli ko aiki me yasa ya faɗi wannan kauli ko aiki me kauli furuci saboda shi sihiri nau'i nau'i ne akwai na aiki akwai na baki akwai abin da baki ne mai sihirin zai buɗa ya faɗa shi bokan ko mai sihirin zai buɗe bakinsa ya faɗi wasu kalmomi da zai roƙi aljanu ya wane ne ya wane ne faɗi sunayen wasu aljanu su je su kaza su je su kaza tare da aiki wani gun kuma aikin kawai ake yi ba tare da maganar ba shi yasa ya haɗa su baki ɗaya anan in aka yi wani ƙauli da baki ko kuma aka yi wani aiki muharraman fi shar'i wanda yake haramun ne a shar'ance yawwa kamar yanke-yanke da kulle-kulle kamar yanzu irin wannan da za a ce misali a ɗauko gashin mutum shi yasa za a ga mata in suna tsoron irin wannan sihiri ko za ga idan sun yi kitso ba sa barin gashin su a ɗauka a je a kai bola saboda tsoron abokiyar gabata kar ta bolar gidansu ta ɗauko gashi a bolar ta san nata ne saboda an fi yawan yin amfani da shi wajen irin waɗannan abubuwa ne in ka mata ta ƙi wannan kar ka yi mata tsanani duk da dai kar a tsoratar ta sa ta yi yawa yadda mata kuma za su shiga kullum ba su da aiki sai tsoron sihiri yawa amma irin wannan ɗin akan yi da shi ko a je gurin masu aski an hango wani ya je an masa aski yau a je a yi dabarar da za a ɗauko wani abu na gashinsa duk ana yin wannan ko kuma a aiko mutum a ce yana bacci a aiko wani ya sa masa wani abu yadda ba zai farka ba har a yanki gashin a je a yi wani abu da shi saboda gashin su aljanu suna sha'awar amfani da gashin mutum wajen irin waɗannan al'amura kuma dama tun da umarnin su ake yi to an fi amfani da shi to sai a haɗa kuma da wani abu sai a zo a kukkulle a ɗaure bayan an yi tofi a ciki shi sa Allah a cikin suratu abin alfalak yake cewa wa min sharri annafasati yau daga sharrin mata masu tofi nafasu shine tofi daga shi Allah ya tsare mu daga sharrin mata masu tofi fil a cikin kulle kulle abubuwan da ake kullawa a daure sai a tattofa wasu abubuwa na roƙon wato aljanu sai a je a binne shi to kuma yadda abin yake shine in aka je har aka binne din nan idan ba taimakon Allah ba baya warwaruwa mutum ya warke in ba an je an samu wannan inda aka binne abun aka warware ba saboda matsala ce babba haka Allah maɗaukaki ya jarrabi dan adam da shi ah, ina tuna wata ran akwai wani program da aka yi a talabijin na saudiya ina madina suka kawo yan jama'ar masu wanda ake cewa yan hizba da yake su can authority ne mai karfi hayatul amr bil ma'ruf to kuma suna kamfen mai karfi eh, wajen yakin wannan harkar sihiri don a can aka kama mutum yana sihiri dama kisan kai ne a kisa za a kashe shi za a yi dai aikin mutum dama ana zuwa gonsa yana tsafi to kashe shi ake to shine suka sa suka samu wata rana aka samu ma'aikata aka yi amfani da kayan aiki masu tafiya can kasar ruwa aka ba gwamnati ta ba su aro suka tafi ruwan jidda nan bakin ruwan jidda tekun nan suka nutsa can ƙasa sai da suka tono abubuwa tirela tirela da aka rika fito da su na kayan sihiri allah yawa da su wannan gashi an kulla da wannan wannan an hada da kan wata dabba an menene Eh, duk suka fito da shi a shirin talabijin suka kawo wasu samfin suka nuna wa mutane suka ce kunga ga abin da masu sihiri suke zuwa su yi kuma ake zuwa abin da saboda teku ba wani da mutum zai iya zuwa yau da kullun ne zai dauko ba kuma can ƙasa ko yawo kake a ruwa baka kaiwa can ƙasa yau to shi yasa sai su je irin wannan wurin sai a jefa irin ba yadda za a yi mutum sai ya dade a cikin wannan bala'i in an mai da shi taɓaɓɓe ba shi da hankali haka zai rayu har abada wani a raba shi da wanda yake so wani eh, abubuwa da iri iri shi yasa babu mugunta a duniya irin tsafi mugunta ce wani ya ɗau kuɗi ya je ya baiwa wani kawai a raba wani da hankalinsa ko a raba shi da wani kawai saboda kai ka samu abin duniya ka amfana shi kuma shi kenan har ƙarshen rayuwarsa ya lalace saboda wannan kai taka buƙatar ta biya shi yasa dama suka sa hukuncin irin wannan an samu mutum a kashe shi tun zamanin sahabbai haka hukuncin yake a kashe mutum kwarai da gaske za mu zo mu ji <clears throat> maganganun malamai akai to shi ne sai ke cewa fi'ilan muharraman shar'an ajira Allah subhanahu sunnatahu al-kauniyya indahu wanda in aka yi wannan abun ko kaulin ko kuma aikin Allah subhanahu wa ta'ala yakan gudanar da sunnarsa ta halitta ba sunnarsa ta shari'a ba na yi wannan magana ɗazu ko yawwa ma'ana Allah yakan biya wa masu yin wannan sihirin buƙatarsu ba dan ya yarda da aikinsu ba a'a saboda ya riga rubuta a kaddara cewa za su yi kuma abin zai yi saboda dan me sai sa a ƙarshe sai ce ibtila'an dan jarabawa jarabawa ga shi mai aikin da kuma wanda aka yi waɗi to Allah tsare mu daga irin wannan jarabawa yana fata a dunkule da yanzu mun fahimci me ake nufi da sihiri sai mu karanta abin da malamin ya kawo mana a cikin littafinsa to sai yake cewa as-sihru mutahaqqiqun wujuduhu wa ta'siruhu shi sihiri samuwarsa da gaske ne akwai shi tasirinsa ma da gaske ne akwai ma'ana ana yinsa kuma yana ci ma'a musadafati tare da dacewa musadafa shine ko incidence dacewa yawa tare da dacewarsa ga alƙadar alkauni da ƙaddara ta halitta kama kala ta'ala kamar da Allah subhanahu ta'ala ya ce fa ya ta'allamuna minhuma kuma suna koyo karatu daga wurin su suna koyon ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda da shi suke amfani su raba tsakanin mutum da matarsa galibi ta nan aka fi amfani da sihiri saboda mata ne la'alla ba sa son kishiya za su je dan a raba miji da wata matar saboda ita wannan in ta samu wuri ko kuma wani ne yake son matar sai ya raba ta da mijin saboda ya sake ta shi zai aura waɗannan manufofi dai na ɗan adam suna nan da yawa ba iya wannan bane kuma akan kuma raba mutum da hankalinsa akan raba shi da aikinsa akan raba shi da matsayinsa akan raba shi da wani abu ne na alheri da yake so duk waɗannan abubuwan su masu sihirin sun sani kuma suna yi ta hanyoyi na ƙazanta da yawa Allah ya raba mu da su yace wa ma hum bi bihi min ahadin kuma ba za su cutar da kowa da wannan abun ba illa bi Allah sai da izinin Allah to nan izinin wanne ake nufi al'izinin shar'i ko kauni kauni to shine abin da ke nufi da wancan kaddara din ma'ana babu wani mai sihiri da za a yi sihirin kuma ya ci sai da izinin Allah in ka ga an yi ya yiwu karka ce wani karfin wani mai sihiri ne ya iya aiki wani mutum ne a wuri kaza kamar yankan wuka in aka je gunsa bukata ta biya duk wannan ba haka bane duk abin da za a yi in Allah bai nufi ba ba zai yi ba da haka kar a yadda da waɗanda mutum musamman suna hulɗa da aljanu aljanun da kuma suna ƙarya wajen labaran da suke kawo musu ana samun aljanu sosai suna da ƙarya yau kuma daga nan suna ɗauko suke ɗauko waɗannan irin labaran su gaya musu su kuma su gina wasu abubuwan da za su cutar da mutane da shi asalin abin da yake aukuwa shine shi <laughs> bokan ko mai sihiri Da'a yake wa wannan aljanin saboda aljanu suna ganin ɗan adam ɗan adam baya ganin su kuma suna ganin sirrin ɗan adam abubuwan da yake a wurare da yawa suna gani sun san inda ya ɓoye wani abu za su iya zuwa su ɗauko su kawo wanda zai cutar da shi cikin sauƙi suna ta yawo kamar da Allah madauki ba mu labari innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi ɗan da shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su haka Allah ya ga mana iblis haka yake kuma suna da damar tashakkuli tashakkuli shine canza kama za su canza yanayi wannan wata bakar mage maciji biri ne kadangare eh, kare duk komai suka ga dama za su iya komawa kuma su shigo su cuci mutum su tafi a cikinsu akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba duk ana samun waɗannan yawwa kuma magana ce ta gaske hmm, Allah maɗauki ya gaya mana a cikin alkur'ani banda ma wannan ayar ah, da yake magana a kan riba alladhina yakuluna riba ko a ah, menene la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass suke cin riba ran tashin alkiyama ba za tashi ba ran za a busa ƙaho su tashi sai kamar yadda wanda shaidan ka gani alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al wanda shaidan ya buge shi ta hanyar shafa yadda yake tashi to haka zasu tashi ma'ana kamar mahaukata garan garan kamar an yi maye haka mai ce zai tashi kaga ashe ya tabbatar mana cewa me Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa ashe shaidanu suna bugun mutane suna shiga jikin mutane kar mutum ya karyata wannan shaidanu suna akwai masun shaidan ko ta hanyar sihiri ko ta hanyar soyayya duk ana samun wannan zaka samu wasu shaidanun aljanin suna son wata mata sai su shiga jikinta su hana ta aure duk yadda za ta yi aure ko dai su raba auren ta ji ba ta son mijin ko kuma mijin ya kasa jin daɗin zama da ita irin yadda namiji ke kwanciya da mace misali dole kawai ya rabu da ita saboda sun kama ta sun shiga jikinta waɗannan abubuwan ba ƙarya ne. Allah maɗauki ya sauƙe mana mm. to sai ke cewa wata afiruhu sabitun fil ahadisi sahihati kuma a tasirinsa wato cewa ana yinsa kuma yana ci to tabbataccen abu ne fil ahadisi sahiha a cikin hadisai ingantattu to sai ce wa amma sahiru amma shi ainihin mai sihiri din mai sihiri ma'ana mai aikin sihiri sai ce fa in kana sihiruhu mimma yutalaqqa an shayatin in sihirinsa ya zama irin wanda ake samu ne ta hanyar shaidanu wato aljanu kama nassat alaihi ayatul baqara ce kamar yadda ayan nan ta suratul baqara ta yi nassi kai sai ce fa huwa kafiru to kafiri ne duk mai aiki da aljanu a yi sihiri to kafiri ne saboda ayar gashi nan abinda ya ce li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madauki gashi abin da ke cewa ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya kowa komai hatta ya kula har sai sun ce inna ma aimu anu fitnatun ba komai bane sai fitina jarabawa sai Allah ya turo mu mu jarrabi dan adam fala takfur to karka kafurta ashe kenan in ka ɗauki wannan abin da muka koya maka kai aiki da shi to ka kafirta mun gane wannan abin ashe kafirci ne yin sihiri sannan sai ce ila kauli ha da yake cewa wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhu dama kuma kafin nan ayya ce a wattabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman dan yana magana ne asalin ayar akan yahudawa cewa an zo an aiko annabi Musa da littafi ko manzanni sun zo da littafi amma sai suka yi watsi da littafan nan wara a buhurihim ka annahum la alamu kamar ba su san littafan ba ba'u to sai suka bi sai suka bi ma tatlu shayatin ala mulki suleiman suke bin abin da shaidanu suke nan malamai sun tattauna akan me ake nuna da tatlu ko suke bi ko suke karantawa ko suke fifitawa abinda shaidanu suke fifitawa suke fada suke bi na mulkin annabi suleiman mun san annabi suleiman allah subhanahu wata'ala ya ba shi mulkin da bai bai wa kowa irinsa ba a duniya kuma har ya roƙi allah ya ce ya allah kar ka bani mulkin da bayana babu wanda za a bai wa irinsa domin mulkinsa mulki ne da ya kan mutum da aljan da dabbobi da kwari shi kaɗai aka samu mutum ɗan adam yana sarauta ya ji tururuwa tana magana tururuwa tana magana tana gaya wa 'yan uwanta tururuwai cewa ku koma zuwa gidajenku kowa ta ɓuya la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu dan kada annabi sulaiman da rundunarsa ga sunan suna tawakkar su tattaka ku sai Allah madaukaki ya isar da wannan maganar ta tururuwa kunnansa wannan nuna mana shi tururuwa tana magana haka dabbobi suna magana to wannan mulkin nasa bayan ya mutu an sami wasu mutane daga cikin yahudawa kamar yadda Eh, yahuda a cikin littafansu sun yi maganganu a kan harkar sihiri a cikin rayuwar mutane yahuda suna cikin manya-manyan mutane masu damuwa da sihiri kuma sun kware koyansa ake yi na na ta ba mu labarin wannan ko cikin littafansu da suka rubuta bal suna cewa ma ah, daga cikin sharaɗin a mutum alƙalanci sai ya iya sihiri tagun tsofin yahudu haka yake dai a cikin tsofin littafansu kamar talmud sun rubuta cewa sai mutum ya iya saboda su a kotu sai an kai ga gano gaskiya ko ta hanyar yaya don haka alkali sai koyi sihiri yadda zai yi ya gano waye mai laifi don haka suka bada wannan damar kuma sun damu da shi sosai da rubuce-rubuce akan harkar sihiri to sai suka zo bayan annabi suleiman ya rasu sai suka ce ai wannan mulkin da kuka gani na suleiman ba komai ya ba shi damar irin wannan mulkin ba. Ya ji maganar dabbobi ya aiki aljani ya je ɗauko masa a wani abu da yake so kamar al'arshin bilkisu ko sarauniya a duk waɗannan abubuwa kala ifritu min aljin ko ana a cika bi kabla an taquma min makamik wani ga aljanu ne duk ya aiki wannan ya masa kaza ya aiki wannan ya masa kaza to sai huda suka ce ai mulkin nan da ya yiwu ba sai da sihiri sihiri ne. shine suka aka ce wasu daga cikin su ba suka sami wasu abubuwa na sihiri sai suka je suka sa a ƙarƙashin inda yake zama majalisar da yake zama al'arshin mulkinsa suka ɗora a wurin da ya mutu ana ɗagawa sai aga ga waɗannan abubuwan sai suka ce ai kun mun gaya muku dama sihiri yake yi to shi kenan sai suka ba wa mutanensu dama a koyi sihiri kuma a yi mulki da shi Allah maɗauki ya sauke to wannan abun kun ga sai Allah maɗauki yake ba da labarin ke cewa wattaba ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman su yahudawa sai suka rika bin abin da shaidanu suke faɗi dangane da mulkin annabi suleiman sai allah ya ce me wa ma kafara suleiman annabi suleiman ku bai kafirta ba me kawo zancen kafirci ashe sihiri menene kafirci sai ce walakin na shayatsina kafaru amma sun shaidanin su suka kafirta don me yu'allimuna nasa sihira suna koyawa mutane sihiri ina jin kun fahimci abu yau da haka ashe kenan idan mutum a sihirinsa nau'insa irin wanda ake yi ta hanyar shaidanu ne to hukuncinsa shine kafirci yasa ya ce wa na ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna wato neman ilimin abinda yake cutar da su kuma baya amfanar su walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma sun sani cewa duk mutumin da ya sayi wannan sihiri ma'ana ya koye shi la'alla ma kuɗi ya bayar aka koya masa shi ko a ce wani lakani ne na gadon gidansu da makamancin wannan to duk mai yin wannan malahu fil akhirati min khalaq to a lahira ba shi da wani rabo a gun Allah shi sa malamai suka ce wannan ayar ma dalili ne na kafirci hmm? don me domin in aka ce mutum a lahira ba shi da rabo menene rabo a lahira kuwa aljanna kuma daga cikin rabo a aljanna shine ko mutum ya mutu da laifi in bai kai kafirci ba za a fito da shi ta hanyar ceto ko annabawa su ceto salihan bai su ceto mala'iku su ceto ƴaƴa da suka mutu ƙanana su ceto duk akwai su a fito da shi daga wuta a sashi aljanna kaga ya samu rabo to idan aka ce mutum ba shi da rabo malamai suka ce ba dama a ce mutum ba shi da rabo a lahira sai in kafiri ne shi yawwa ya zama kwata-kwata aikinsa a ɓace yake shi yasa zai zama wato ba shi da rabo to Allah maɗufi ya sauƙi mana to wannan abin da ya kawo to kun ga nan malamin ya kawo mana wani gefe bai kawo mana wani gefen ba in kun kula ya ce wa amma sahiru shi mai sihiri fa in kana sihirhu, in sihirin nasa ya zama ta hanyar shaidanu ne ta hanyar aljanu yake sihiri sai ce me kafiri ne to bai faɗa mana ɗayan ba a wasu littafan malama kida sun bayyana in ya zama sihirin da ake yi sihiri ne ta hanyar aƙaƙir shi shine kwayoyi. kwaya da za a sha a samu wani abu don akwai nau'in sihirin da ta hanyar wasu ko kayan bugarwa ko kayan magani ne da za a sha ba harkar shaidan a ciki ba harkar shaidanu to suka ce wannan babban laifi ne kabira daga cikin kaba'ir zunub haram amma bai kai ga kafirci ba wanda ya kai ga kafirci tabbas ne janu yake sihiri sai ce me kafiri ne to bai faɗa mana ɗayan ba a wasu littafan malama aƙida sun bayyana in ya zama sihirin da ake yi sihiri ne ta hanyar akakir shi shine kwayoyi kwaya da za a sha a samu wani abu don akwai nau'in sihirin da ta hanyar wasu ko kayan bugarwa ko kayan magani ne da za a sha ba harkar shedan a ciki ba harkar shedanu to suka ce wannan babban laifi ne kabira daga cikin kaba'ir zunub haram amma bai kai ga kafirci ba wanda ya kai ga kafirci tabbas ne wanda aka yi ta hanyar aljanu amma in ba ta hanyar aljanu ba ne sihiri ne aka yi amma ta hanyar a sha wani abu ko a ba mutum wata saiwa ya sha ya juye ya zama wani abu in dai can din asalin lakanin da aka yi amfani da shi ba harkar aljanu kawai iya wannan abun aka sha aka zama wani abu to wannan haramun ne ba kafirci ba ne a'a su suna kallon abin ta hanyar ta'aziri ne hukuncin ta'azir ta'aziri shine a izinin da ake ba shugaba mai mulki ya yi ƙari akan hukunci don tsoratar da mutane shi yasa har abin nan masu fashi da makami shi makaga kaga suka ɗauki ayar hiraba ayar hiraba ita ce in wannan ta cikin suratul ma'ida إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suke yawo a bayan ƙasa don yaɗa barna mene an yi shi ne a kakkashe su ba a ce an yi ƙutalu ba akwai bambanci tsakanin an yi ƙutalu da an yi ƙattalu yawwa an yi ƙutalu a kashe su in aka ce an yi kattalu ko a kakkashe su ai ma'ana kisan ma ya zama wato wanda zai shiga jiki sosai yawa sai an sha wahala au sallabu ko a tsire su a gicciye su yawa au menene ne au su katta aidihim wa arjuluhum min khilafi ko a yanke hannayensu da kafafansu a bisa saɓani. ma'ana in an yanke mutum hannun dama sosai kafar hagu hannun hagu kafar dama shine ma'anar min khilafi aw yunfau min al-ardi ko kuma a kore su daga ƙasa to korewa daga ƙasa shine malamai a zamanin yanzu suka ce ayi sijin a sa kurkuku domin in ka ɗauki mutum mai laifi daga wani garin sai ka mai da shi wani garin wani mala'in ka jefa musu su ma ko shine sai aka ce in aka yi sijin ya tsaya a madadin wato a sashi a kurkuku a madadin kore shi zuwa wani gari to wannan din sai suka yi amfani da ita akan aka samu yan fashi da makami a rika wato musu irin wannan kisa shi yasa kullum zaka ji suna irin wannan din to Allah maɗauke sauki yau wato zancen na biyun mun ji shi ko shine idan ya zama ba ta hanyar aljanu ba ne to haramun ne amma bai kai ga kafir shi ba to sai tambaya ta gaba ni da lokacin ya matso amma dai mu karanta ko da wannan ɗin ما حد الصاحب روى الترمذي رحمه الله تعالى عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وصحها ضربة بالسيف نعم حد الساحر ضربة بالسيف وصحها وصحها وصفه وقفه وقفه نعم وقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم نعم. وهو قول مالك بن أنس نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل السائل إذا كان إذا كان يأمل من سحره سحره ما يبلغ الكفر نعم فأما إذا عمل دون دون الكفر دون الكفر نعم. ولكن يرى عليه قتلا نعم وقد ثبت قتل الصاحب عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن بن كعب بن قيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز واحمد وابي حنيفه وغيرهم رحمهم الله. نعم. تو منين haddi منين zancen من dan fara shi tun in aka kama mutum da yake aikinsa kenan sihiri a shar'ance ne hukuncinsa gashi yake cewa rawar tirmidhi al-imam muhammad ibn isa ibn sawira abu isa a tirmidhi ya ruwaito an jundub daga jundub قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف haddi wannan haddi nan ana nufin hukuncin haddi da za a yi wa mai sihiri shine darbatun bisaifi sara da takobi ma'ana a sare masa wuya sare kansa da takobi wannan shine hukuncinsa a hadithin gashi nan a nan ƙasa yake ce mawqufi ne sahihi akhrajahu tirmidhi fi kitab al-hudud babu ma jaa fi hadd as-sahiri wa qala as-sahih annahu mawqufun wa fi sahih al-bukhari an bujalata ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن, أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وذكر الإمام أحمد في المسند أن الخبر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر وهم عمر وحفصة وجندب وذكر مالك في الموطأ آه، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت wannan hadisi na jundub da ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce yana da matsala ta bangaren isnadin amma sahihi ne zuwa ga shi jundub din shi sahabin sahihi ne gare shi yawwa in ya inganta gare shi ko shi sa da mai kawo mana sauran ayyukan sahabbai ra'ayinsa mafi yawa daga cikin sahabbai shine wannan hukunci yadda suka aikata amma daga shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar isnadin bai inganta ba shi yasa har Tirmidhi yake cewa wa sahaha waqfahu ma'ana ai mai littafin nan yake cewa Tirmidhi ya inganta cewa mawqufi ne shine abin da na karanto mana a ƙasa cewa was sahihu annahu mawqufun inji Tirmidhi yawa qala yake cewa wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim yace aiki da ake yi ana aiki ne da wannan hadisin wannan fatawar ta wannan hadisin ita ce ake aiki da ita abun da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu ma wanda ba sahabbai ba al-imam tirmidhi a cikin sunan dinsa yana amfani da wannan abun da yawa yana ga cikin ina jin na taba gaya mana fa'idar da mutum zai samu a karanta sunan tirmidhi zai fa'idanta da irin wannan maganar zai gaya maka hadisi ya ce wannan hadisin malamai sun yi aiki da shi zai ce maka kuma wani hadisin ban ga wani malami da ya aiki da wannan hadisin ba ana samun wani gun da zai faɗi wannan wannan zai ƙara maka ilimi wajen yadda malamai suka ɗauki waɗannan hadisai ta wani ɓangare to a nan sai ke cewa aikin da malamai suka yi sun yi ne da wannan hadisin cewa a sare wanda ya yi sihiri hukuncinsa shine a kashe shi yace wa huwa qawlu malik ibn anas shine kuma qaulin imam malik ibn anas mana ra'ayin malik ibn anas shi ma shine wannan a kashe mai sihiri wa qala shafi'i shafi'i kuma cewa waye rahimahullahu ta'ala yace inna ma yuqtalu as-sahiru idza kana ya'malu min sihrihi ma yablughu al-kufra idan mai sihiri sihirinsa ya kai ga kafirci to shine za a kashe shi dan da malaki yau idan hukuncin idan irin sihirinsa na mai alaka da shaidanin ne da aljanu ko ga shine wanda ya kai ga kafirci ko to shine za a kashe shi fa amma idan amila dunan kufuri, amma in ya yi aikin sihiri wanda bai kai ga kafirci ba falam yara alaihi qatlan shi shafi'i baya ganin da a kashe shi yau amma su maliku da waɗancan sauran sahabbai da aka ambata suna ganin za a kashe wa qad sabata qatlu sahiri an umara to kashe mai sihiri ya tabbata ta hanyar ingantacciyar isnadi daga umar dan khattabi wabnihi abdullahi haka nan ita ce fatawar ɗansa abdullahi bin umar ibnatihi hafsa da yarsa hafsa hafsa gashi mun ji mun karanta ko anan ƙasa cewa wata rana wata mata ta yi mata sihiri bai wata ce sai ta yi mata sihiri shine ta yi mata hukuncin aje a kashe ta kuma aka je a kashe ta in ji hafsa hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Uthman ibn Affan haka nan Uthman ibn Affan da kuma Jundub ibn Abdullah shine mai ruwayan wannan hadisi Jundub ibn Abdullah wa Jundub ibn Ka'ab ibn Qais ibn Sa'ad da kuma Jundub ibn Ka'ab ibn Qais ibn Sa'ad da kuma Umar ibn Abdul Aziz mun san Umar ibn Abdul Aziz daga cikin manyan khulafa'un Banu Umayya masu adalci shahararre wa Ahmad hakanan al-Imam Ahmad shi ma abinda eh, ya tafi gare shi kenan wa Abi Hanifata da Abu Hanifa wa ghairihim rahimahumullah da kuma wasunsu kun ga anan za mu iya muka kalli abin ta bangaren al'a'immatul arba'a malaman mazhabobin nan guda hudu za mu ga guda uku duk fatawarsu shine wannan kashe mai sihiri kaulan wahida wanda ya yi tafsili daki daki shine shafi'i yace in ya kai ga kafirci a kashe shi in bai kai ga kafirci ba kar a kashe shi amma kun ga kenan da Abu Hanifa da Malik da Ahmad bin Hanbal sun tafi ga a kisa kamar yadda waɗancan sahabbai da aka ambata a sun ambaci hukuncin su kenan kuma idan mun lura da bangaren abin da ya shafi maslahar zamantakewar mutane wannan abin shine magani yau kisan kwarai da gaske domin su shi ita wannan harka harka ce tana da alaka da ilimi ko koyanta ake yi to idan aka samu mazdarin mai koyarwar wanda ya iya abin aka rasa shi a duniya to kafin a samu wani mai koyowa kuma za a daɗe kun ga za a samu hutu yawwa don haka ba kamar sauran abubuwa bane irin su sata da za a yanke hannu wanda kowa da irin dabararsa yake yi ba lalle kowa wani ya zai koya masa ba duk da dai shi ma ana koyo din amma wannan za ku ga ilimi ne mai zulfi da sai ka zauna an koya maka to in aka rasa mai shi a duniya to ana hutawa hmm, da haka maslaha ita ce a ce ana rasa waɗannan domin ba mai sabbaba mutane rashin zaman lafiya irin waɗannan mutane duk abin da ake yi su sa gaba tsakanin mutum da 'yan uwansa da abokanka da masoyanka wannan ya je kashe wannan wannan ya bata rayuwar wannan wannan lalata tunanin wannan a raba mutum ko da matsayinsa ko mulki ne ko kasuwanci a lalata masa ko aikinsa da makamancin wannan ɗansa ƙarami a lalata shi ya zama baya tunani mai kyau a mai da shi gurgu a jikinsa ya shanye duk waɗannan hanyar muguntar su suna da hanyoyi da yawa da za su cutar matarka a raba ka da ita ka wannan muguntar in aka samu yadda za a dakatar da ita a duniya ba a yi to zaman lafiya ne sosai mai amfani ga mutane Allah maɗauke ba mu zaman lafiya Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu da kwanciyar hankali duk abin da zai ɗaga mana hankali Allah kaɗe shi Allah ya tsare mana shugabanninmu Allah tsare su daga duk abin da zai lalata musu gudanar da rayuwarsu Allah tsare su daga sihiri Allah tsare su daga yinsa da aikata shi da kuma tasirinsa a kansu Allah maɗaukaki ya nesanta su daga dukkan shari ko na iri Allah subhanahu ta'ala kuma ya ba su abin da za su dace da shi wanda Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم وعليكم السلام